الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a nan kasar Ghana a birnin Accra. Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaka ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bi ya nuna mana kurakuranmu ya ba mu ikon gyara majattunmu Allah ya yafe musu Allah ya rahamfe su marasa lafiyanmu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya tsare mana lafiyanmu idan ta mutuwan ta zo Allah ya mu cika da imani to a takaicin takaicewa abinda an so na yi magana kai abu guda ɗaya ne shine kasuwanci a musulunci kasuwanci a musulunci siya da sayarwa a musulunci wannan matsala ce wanda ta ci gabas ta ce yamma ta ci kudu ta ci arewa ba ta bar babba ba balle karami ba ta bar namiji ba balle mace ba ta bar na birni ba balle na kauye siya da sayarwa business business a musulunci da yawa daga masu siya da sayarwa ‘yan kasuwa da yawa da yawa ba su damu da mai Allah ya ce ba a cikin siya da sayarwa ba su damu ba mai annabi ya ce cikin siya da sayarwa ba su damu ba bal suna ganin ma ka je ka zauna ka koyi matsalar kasuwanci a wajen malami suna ganin kauyanci ne suna ganin ta lokaci ba ma haka ba da yawa ma sun dauka kasuwanci a musulunci ko kuma addini kasuwanci yanzu ya koma al'ada da yawa kasuwanci al'ada ne ba musulunci ba haka suke gani ba addini ba idan kana da kuɗi ka je ka siya kaya ka je kasuwa ka sayar ka samu riba bas amma me Allah ya ce akan wannan me annabi ya ce da ka kawo aiki to ina da tambaya bakwai ga 'yan masallaci farko ina yin kasuwa nan a nan cikin masallaci akwai ɗan kasuwa ina yake ɗaya biyu uku hudu in dunkule duka 'yan kasuwa dukanmu 'yan kasuwa ne masha barakallah tambaya na biyu dukkanmu 'yan kasuwa ne alhamdulillah Allah ya sa albarka cikin kasuwanci tunda mu musulmai ne musulmi yana da tsari komen shi daban da na wani addini muslim komen shi daban da na wani addini kasuwancin tunda mu musulmai ne kasuwancin shin ya sha bambanci da kasuwancin waɗanda ba musulmai ba kasuwancin mu akwai bambanci da na wanda ba musulmai ba akwai ko babu ina tambaya ne akwai ko babu idan ka je kasuwa za ka siya kaya za ka ware cinikin yadda za ka yi ciniki a wajen musulmi da wanda ba musulmi ba za ka iya ware akwai bambanci akwai bambanci ko babu <laughs> kowa baya magana ba ba bambanci yadda za ka je ka siya kaya a wajen musulmi haka sak a wajen wanda ba musulmi ba ba bambanci ka ba da kudi a baka haja ko shi ne to shin yadda addininmu ya koyar da mu haka suma? ma su ya koyar da su kasuwanci sai muka zo kunnen doki ko kuma mu muna da tsari su ba su da tsari ba mu bi ba ko kuma shi kasuwancin ma da kansa al'ada ne ba ibada ba ne subhanallah subhanallah kasuwanci ibada ne ba al'ada ba ne ibada ne idan ibada ne kowace ibada akwai ka'ida guda biyu akwai al-ikhlas akwai al-mutaba'a a yi kasuwanci don waye Allah a bisa koyarwar waye ma'aiki sallallahu wasallam tambaya na uku shin gidan kasuwa ne su'al annabi dan kasuwa ne ya yi kasuwanci eh annabi ya yi kasuwanci <laughs> ya salam annabi ya yi kasuwanci annabi akwai addini da nai baiwa akwai wani ibada musulunci da nai baiwa akwai ibada a musulunci kuma annabi baiwa akwai babu an zaka koya an akwai babu annabi ya yi kasuwanci annabi ya yi kasuwanci har kafirai suna jifan shi mali hazar rasul ya kulu ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu janna ya kulu minha kaga suka ce mali hadar rasuli ya kulu ta'am wa yamshi fil aswa yamshi fil aswa ba wai yawa a kasuwa bane ba kasuwanci yake nabi wa ma arsalna min qablika min al mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq duk annabi kowane annabi dan kasuwa ne yayi kasuwa kowa ما أرسلنا من قبلك من المرسلين من المرسلين من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق النبي نوح النبي إبراهيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي عيسى dukkan annabawa Qur'ani yake suna yin business suna zuwa business menene alakar haduwan ma'aiki salasalama da ummuna khadija kasuwanci kasuwanci to amma yaya annabi yi kasuwanci ko ba wani karatu akwai ba ma koya me yasa tambaya na hudu me hukuncin kasuwanci a musulunci ma hukumul bai'i wa shira islam man yuji me hukuncin kasuwanci a musulunci wa zai amsa me hukuncin kasuwanci a musulunci kun ga wannan karatu matsalan kasuwanci a kowane gari haka ne kowane gari wallahi ce mai nauyi shar'antacce ne مشروع البيع وشراء مشروع في الإسلام مشروع في الكتاب والسنة والإجماع الله يجوا أحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع الله يا هلتا شركية الله يا هلتا سيادة سيروة Allah ya halatta kasuwanci kaga a Qur'ani Allah ya halatta mu kasuwanci ashe mashru'un albay wa shira mashru'un fil Qur'an maktub kuma fi sunna kaulan wa fi'lan akwai fi'lan annabi dan kasuwa ne kaulan Allah annabi ya ce la yabi'ul hadiru lil bal la yabi'u kuma ala bai akhihi hani wannan hani mafhum mukhalaba shi ne. kar wani ku ya je ya siya kaya idan ɗan uwansa ya siya kenan in bai siya ba ya siya ya siya wa karan kansa istiklalan kar na birni ya siya wa na kauye kenan ya wa na birni ko haka ne ko Ijima'an ma duk malamai sun jima'i akwai kasuwanci a musulunci tambaya na biyar me hikimar kasuwanci a musulunci ma hikimatul bai'i wa tawafil islam me hikima me hikima hikimar shine mutum ya samu hajarsa idan ina da bukata da kayanka kai kana da kaya ina da bukatar shi ya zan yi samu ya zan yi samu bulugul insani hajatahu mimma fi yadi akhihi bi ghairi haraj wala madarra shine hikima idan kai kayan ka ne ni kudi na ne in ina son wannan kayan in ba na biya kudi na samu ba ko ba kai ne ka bani ba barna ne zai faru in ce zan kwata in ce zan sata kaga barna ne kenan ashe hikimar kasuwanci shine na samu bukata tan da ke wajenka ba cuta ba cutaswa la darara wala dirar laula tashri'ul bai'i fil islam in ba don shar'anta siyara siru a musulunci ba lawaka a fitnatul kabira fil islam da babbar fitna zai faru a mutunci a sakani musulmai don ba a ba a zan, wa ya ba a ba a ba'dan ala zalika amma Allah ya shir'anta ba da kudi ya baka haja ba da kudi ya baka haja kowa ya zama lafiya lafiya lafiya ne amfani ko hikimar shir'anta kasuwanci ana ganewa to mene rukunnan kasuwanci tambaya na bakwai menene rukunan kasuwanci arkanul bai'i wa shira guda biyar rukunan kasuwanci guda biyar na farko mai sayarwa na biyu mai siya na uku abunda za a siya na hudu siga na sayar maka ناسيا كايرنا نايرنا سيكا سيكا نبير التراضي دون النبي يقول إنما البيع عن تراضي إنما البيع عن تراضي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض أبو بيان أركان البيع والشراء ركن هذا سيرو ba mai siya zai zama siya da sayarwa idan ba mai siya zai zama siya da sayarwa ba zai zama ba idan ba mai sayarwa kuma ba zai zama ba zai zama ba to idan kuma ba abun da za a sayar din ba kuma wannan abun da za a sayar yana da sharadi hudu dole ya zama mubahan ba a sayar da haramun ba a sayar da haramun ba a sayar da najasa ko ya zama halal tahiran ya zama sarkakken abu ya zama kuma makduran ala at-taslim za ka iya ka ɗaukaka ba ma wanda ya siya nan kar ka je ka sayar ko ka siya kuɗa ba za ka iya samu ba abin a sama aka ce wai cinikin sun so a sama ne ko cinikin kifiya ruwa abin da ba ma kama ba ba wani ba ba kamar san za a kama ba za ka cire ki akai abin da ko kila ka san ba za ka sama ba za ka cire ki akai gaibi ana sayan gaibi ana sayan gaibi abin da ka gani ba kuma tabbas ba za ka sama ba za ka cire ki akai ba za ka yi ba ko sai da wanda ya mallaka shi yasa ka ce mai sayarwa ya zama imma sahibu السلعة وإما وكيل صاحب السلعة التي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم kaga a ciki Allah ya mallaki aljanna ya mu yana mallakan aljanna ko kai kuma ya baka mallakan ranka da dukiyanka sai ka bayar a baka sai ya zama abun sarki mallakakin abu kenan sannan sai ga ka sayar mu na sayar wannan ruwan nawa ne wannan naira kaza wannan ne siga kawo kuɗi sai ka mika ya baka siga ta yiwu za a rubuta a jiki ba kowa a kan kaya kawai za sa farashi ce naira kaza ne wannan ruwa ba kowa wajen sai ka zo kuma ga inda za ka sa kuɗin sai ka sa kuɗin sai ka ɗauki ruwanka ya zauna amma ba kuɗi a jiki ba mai kayan a gurin zai yi kayan ka ka tafi zai yi ba zai yi na kusa da karshe a samaha bil bai'i wa shira afuwa a wajen siya da sayarwa tunda ibada ce Allah ba ya son takurawa cikin ibada ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim ba takurawa cikin siya da sayarwa tunda ibada ce al-muslimu akhul muslim al-muslimu akhul muslim idan musulmi ya zo siyan kaya a wajen ka dan uwanka ne ba ya siyan kaya a wajen ka yanzu dan uwanka ne yadda zaka sayar ma dan uwanka ciki daya haka zaka sayar wa dan uwanka musulmin nan haka wannan shine musulunci babu bambanci tsakanin wanda mahaifinku ɗaya da wanda ba mahaifinku ɗaya ba da wanda ma dangi bai haɗa ku ba da wanda dangi ya haɗa ku a wannan babu ibada ɗaya ne la farq ba bambanci amma mu ba haka bane in ka zo sayan kaya cinna maka hanci in ka bi ka abu naira ɗari biyar sai mu ce kawo dubu subhanallah bainal muslim wa muslim ta yi wani sayi ma kafiran sun mafi mu saukin kaya wallahi da ka je ka siya wajen musulmi dan uwanka za ka so ka je ka siya wajen mene wallahi mala saboda wannan tabbas zai zalunce ka tabbas la mahal zai zalunce ka amma wancan kai maka zai maka sauki me yasa limada me yasa na karshe abin da yake gurbata mana kasuwanci yau zaka kalla mutum ya fara kasuwa shekara kadan kasuwanci ya rubuce ya fara da dubu ashirin yanzu ya koma dubu goma ya koma dubu biyar ya kuma babu jari limaza me yasa sabab akwai asbab akwai asbabin da yake rusa kasuwanci muna ciki farko ha'inci Allah ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta yace Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiq kaga kenan rashin neman yardan Allah da manzonsa rashin tsayawa akan addini yana ruguza me kasuwanci idan na yi hayanci Allah ya bar ni in yi kudi in yi hayanci kuma kasuwa ya albarka la wallahi abadan annabi ya ce mai siya da sayarwa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kazzaba muhikat barakatu bai'ihima haka annabi ya ce idan mai kasuwa da mai siyan kaya da mai sayarwa sun yi gaskiya sadaka wa bayyana suka bayyana eh gaskiya kayan nan mai kyau ne a kayan nan ba kyau kuma haka siya. siya ban kaza za ka bani gaskiya aka yi to za a yi albarka haka na yake albarka za a yi amma idan na koye kayan ba da kyau na ke gaya maka kurin bai kai haka ba na ce maka ya kai ni ma na samu na ce maka ban samu ba na yi gaskiya ban yi ba in kaza ba wa ma kaga mun goye mun yi kariya muhikat barakatu ba ihima za shafi albarkan wannan kayan ha'inci yana kashe kasuwa algish yana kashe kasuwa azzina subhanallah yana kashe kasuwa wallahi society mu yana batawa zina tun kana da shi zai zama babu zina subhanallah falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum bagtatan fa idahum mublisun idan kana barna Allah ya kyale ka bai kama ka ba to talala ne innama numli lahum liyazdadu isma kana kasuwanci kana karyawa da kanka ka yi wa Allah karya, ka yi wa annabi karya, kuma wai ka samu albarkan sai yana sayarwa kazibun ba zai yiwu ba zai yiwu ba yi ba Muhammad bin al-Munkadir alaihi rahmatullah ya kulu yana cewa yukalu magabata kina salaf Iza a Allah bi qaumin khaira idan Allah ya soma mutane alkhairi ammara alaihim khiyarahum wa ja'ala arzakahum fi aidi samha'ihim idza arada Allah bi qaumin khaira ammarahum khiyarahum idan Allah ya soma mutane alkhairi zai ba su shugabanni na alkhairi shugaba mai tausayi mai gaskiya Allah zai ba wa ja'ala arzakahum arzikin kasar masu kudin garin Allah zai sanya fi aidi samha'ihim zai sa wa hannu masu tausayi masu afuwa in masu kudin garin attajiran garin suka zama masu afuwa a kasuwanci to alkhairi ne ga garin in ji muhammad bin munkadir yake haka salih suke faɗa kuma haka ne wallahi idan masu kuɗi attajiran garin suna tosayin talakawa alkhairi ne wannan tabbas idan ba haka ba kuma ba sharri ne ban sani ba a nan Ghana Allahu a'lam ban sani ba amma a Nigeria idan Ramadan ya zo watan Ramadan watan azumi idan ya zo attajiran yawanci ba duka ba yawanci za su yi kudin kaya kawai wai don ramadan ya so sai a dablin kudin kaya babu gaira babu dalili ina tosai akwai fa tosai wallahi amma ka duba wanda ba musulmai ba kila idan sallan su ya zo sai sun sauke wani farashin don farin cikin ana sallah wallahi sai sun sauke wani farashi in da wannan naira dubu ne sai su mace dari takwas don sallah to yanzu in za ka zo a musulunce tsakaninmu da su wanne ya ɗauki koyarwa ƙur'ani ya subhanallah su alhali mu musulmai ne mu muna da dustur muna da kitab muna da littafi muna koyan komai a ciki su ba su da amma sun fi mu أي أمة هذه أي أمة هذه الإيمان الأمة وأن سبحان الله لا يرحم بعضهم بعضا في البيع والشراب بات توسيجي سيارة سيروة كأنها عادة ليست عبادة كما ما لا تكون عبادة باتشوا فالله يجاربك al'adarmu da ibadunmu da muka rasa Allah ya damu da su Allah muke roƙo ‘yan kasuwanmu Allah ya sa tausayi a zukatansu Allah ya albarkaci kasuwancinsu Allah ya sa gaskiya a kan harkinsu Allah ya sa shugabanninmu masu tausayinmu ne Allah ya riko da hannayensu Allah ya wuce musu gaba su taimaka wa al'umma su sauke nauyin kansu don sai da agajin Allah. Duk wanda ya zama shugaba akwai nauyi a kansa. Shugaba ko na gidanka akwai nauyi. Balle shugaban unguwa ko gari gaba ɗaya. Sai da taimakon Allah. Allah ya taimaki dukan shugabanninmu. Malamai Allah ya wuce musu gaba. Allah ya shamake musu abunda babu a musulunci su sa shi. Allah ya sa gaskiya da sabati a cikin al'amuransu don malami uwa ne uba ne a society malami shine komai a society malami kamar ruwa yake malami kamar ruwa ruwa shine rayuwa ko ruwa shine rayuwa kuma shine sarki idan ruwa ya bace akwai sarki saboda haka malami kamar ruwa yake Allah ya gyara mana malamanmu Allah ya gyara mana malamanmu Allah ya gyara mana kasanmu Allah ya gyara mana al'ummarmu gaba daya Allah ya sa mu zauna zaman lafiya har abada Allah ya wuce mana gaba cikin al'amuranmu gaba daya Allah ya gyara mana kasuwancinmu Allah ya kawo ɗan uwantaka a zukatanmu muna rayuwa a bisa karkashin alkitabu wa sunna to ina ga nan zan saya kasancewa lokaci zai yi na gani yanzu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك